daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ne zan gabatar muku wannan shiri wanda shine zango na biyu a wannan rana da fatan an wuni lafiya abubuwan zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumudumin su muna kuma dauke da sharhin bayan labaru za ku ji shirin nan na ko kun san sannan mu harshen farisanci sannan kuma amsoshin fiqhu muna kuma ɗauke da shirin nan na tarbiyya sannan kuma shirin matasa mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin shirin to yanzu sai a zama domin aji labarin duniya labaran duniya da farko ga kanunsu an kai hari da makamai akan fadar shugaban ƙasar chadi isra'ila ta fara tattauna da za a kasa ƙasar siriya zuwa ƙananan ƙasashe ƙasar denmark ta mayarwa donald trump martani akan makomar yankin greenland To yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun. An kai hari da makamai a kan fadar shugaban ƙasar Chadi. Rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta Chadi sun ce mutane sha tara ne suka rasa rayukansu. Sanadiyar wani hari da aka kai da makamai a fadar shugaban ƙasa a birnin Injimina. Majar gwamnatin ƙasar ta ce mutane sha tara ne suka kai harin, amma tuni an kashe goma sha takwas daga cikinsu. sai kuma wani jami'in tsaro ɗaya da ya rasa ransa ministan harkokin wajen ƙasar ta shadi ya ce shugaban ƙasa yana nan lafiya lau sojoji suna bashi kariya mazauna birnin injimina sun ce sun ji ƙararrakin fashewar abubuwa masu ƙarfi a zagaye da wato fadar shugaban ƙasar har yanzu dai ana ci gaba da samun bayanai a kan hakikanin abin da ya faru a jiya laraba. haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara tattauna da za a karkasa ƙasar siriya zuwa ƙananan ƙasashe jaridar isra'ila home ta buga rahoton da yake cewa tel aviv ta fara tattauna hanyar da za a kafa kwamiti na ƙasa da ƙasa wanda zai karkasa siriya zuwa ƙananan ƙasashe jaridar ta ce ana yin wannan tattaunawa ne a asirce amma kuma da akwai jin tsoron cewa watakila wannan tunanin ba zai samu karbuwa ba a tsakanin mutanen Siriya. har ila yau wannan rahoton ya ce an yi wannan tattaunawan daidai a tsakanin ministan harkokin tsaro na haramtacciyar ƙasar yahudawa isra'il katz da wasu tsirarin mutane har ila yau wani sashen na rahoton ya ce isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama a cikin ƙasar siriya ta ayyada sojojin ta suka shiga amma kuma a lokaci ɗaya ba za ta fita daga ciki ba a cikin gajeren lokaci a nan gaba sai an sami daidaituwar al'amura a cikin siriya kamar yadda majarta 'yan sahiyoniya ta bayyana a nan gaba ana sa ran cewa wannan tattaunawa da ministan tsaro yake jagoranta za ta hada da firaminista na haramtacciyar ƙasar yahudawa benjamin netanyahu tare da mayar da hankali a kan shigar turkiya cikin ƙasar ta Siriya. al'umman kurdawa da kuma durus ne dai isra'ilan take son mayar da hankali wajen ganin an fitar da su daga syria da mayar da su kasashe masu zaman kansu tun bayan faɗuwar gwamnatin bashar asad ne dai haramtacciyar ƙasar ta yahudawa take kawo siriya har-hare masu tsanani tare da lalata kusan dukkanin muhimman makaman wannan ƙasa. To kuna tare da radio Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran wato kai tsaye daga nan birnin Tehran. Ƙasar Denmark ta mayarwa da Donald Trump na Amurka martani a kan makomar yankin Greenland. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Denmark ya ce, mazauna yankin Greenland za su iya zama ƙasa mai cin gashin kanta idan suka buƙaci hakan, amma dai ba ta taɓa zama jiha a ƙarƙashin amurka ba wannan martanin da ya zo ne bayan da zababben shugaban ƙasa amurka donald trump ya bayyana cewa ƙasarsa za ta iya amfani da ƙarfin soja domin shimfiɗa ikonta a kan yankin greenland domin kare manufofinta na tsaron ƙasa bayan wannan furucin na trump ne dai shugaban yankin na greenland ya tattauna da sarkin denmark a birnin copenhagen akan wannan barazana a nan talata dai donald trump ya yi wani taron manema labaru da a cike wancan furucin ya kuma aiki da ɗansa a wannan ranar zuwa wancan yankin na greenland inda ya tattauna da shugabannin yankin yankin greenland da ne tsimiri mafi girma a duniya kuma ya ɗauki shekaru 600 a ƙarƙashin ikon masarautar denmark yankin mai mutane 57,000 da bakwai yana da kwarekwarar cin gashin kai a ƙarƙashin denmark ɗin ministan harkokin wajen ƙasar denmark lars loki ya ce yana da masaniya akan cewa yankin greenland yana da nashi shiri da tanadi da idan suka kammala zai iya zama mai cin wato mai yanci amma dai ba zai taɓa zama a ƙarƙashin amurka a matsayin jiha ba china ta nuna damuwarta akan baiwa 'yan ta'adda na ƙasashen waje manyan mukamai a sojan ƙasar syria wakilin ƙasar china a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwar ƙasarsa akan yadda aka shigar da 'yan ta'adda na waje a cikin jerin waɗanda aka baiwa manyan mukaman soja a ƙasar syria hakanan kuma jakadan na china a majalisar ɗinkin duniya ya nuna yadda ƙasar tasa ta damu da yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙwace iko da wasu sassa na ƙasar ta siriya tare da yin kira da a girmama 'yanci da kuma hurumin wannan ƙasa ta siriya jakada na china a majalisar ɗinkin duniya pukung ya ce da akwai damuwa akan yadda aka baiwa shugabannin ƙungiyar nan ta musulmin turkistan wanda ɗan asalin ƙasar china ne mukami a cikin ma'aikatar tsaron Siriya tare da yin kira ga Siriyan da ta yi aiki da faɗa da ta'addanci, sannan kuma ta hana amfani da ƙasar Siriya a matsayin cibiyar ta'addanci a kan ƙasashen. Hakanan kuma ya ishara da bayanin bayan nan da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a kan Siriya yana mai yin kira ga dukkanin ƙasashen da su yi faɗa da dukkanin ƙungiyoyin da sunayensu ya fito a ƙarƙashin na 'yan ta'adda. da kuma hana su samun wata mafaka a duniya dangane da kutsen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a cikin syria jakadan na ƙasar china a majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a girmama hurumi da 'yancin ƙasar ta syria sannan kuma da wajabta aiki da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya a kan yankin tudan golan da yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi ta shekara ta 1974 Fukunga ya bayyana goyon bayan ƙasarsa kan yadda 'yan ƙasar ta Siriya suke jagorantar tafiyar da siyasar ƙasar kamar yadda yake a ƙarƙashin ƙuduri mai lamba 2254 ƙarshen labaran duniyar kenan. To ma saurari yanzu sai a gyara zama domin a ji shirye-shiryen da suke tafe da suka haɗa sharhin bayan labaru ko kun san makwai harshen farisanci amsoshin fiƙon sai shirin na tarbiyya da kuma shirin matasa sannan a ƙarshe za ku ji afirka a yau wanda da shi ne muke bankwana da ku ai sauraro lafiya. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan gargaɗin da hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta unrwa ta yi kan ƙara taɓarɓarewar al'amura a arewacin zirin gaza sakamakon killace yankin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman hana shigar da kayayyakin tallafin jin kai ga falasinawa da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. you. ranar biyar ga watan oktoba sojojin mamayar isra'ila suka sake mamaye arewacin zirin gaza ƙarƙashin lagudan wuta da ci gaba da ruwan bama-bamai da suke janyo zubar da jini da kuma tsaurara matakan hana shigar da abinci ruwa da magunguna tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin mamayar isra'ila ta mamaye yankin zirin gaza tare da ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a yankin inda falasinawa sama da dubu ɗari da da hamsin hudu suka yi shahada tare da jikata kuma yawancinsu yara da mata sannan sama da dubu goma sha ɗaya suka ɓace sakamakon mummunar barna da yunwa da ta kashe yara da dama da kuma tsofaffi a ɗaya daga cikin bala'o'in jin kai mafi muni a duniya gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kisan kiyashi kan falasinawa inda ta yi watsi da ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kawo kawo ƙarshen yakin nan take da kuma umarnin kotun ƙasa da ƙasa na ɗaukan matakan daƙile ayyukan kisan kiyashi da wajabcin inganta yanayin jin kai a gaza har ila yau hukumar unrwa ta yi gargaɗin gurgunta ayyukan da ake yi wa miliyoyin 'yan gudun hijiran falastinawa a yankin zirin gaza inda hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargaɗin cewa ayyukanta na iya gurgunta idan mummunan mata. matakan da gwamnatin mamayar isra'ila ke ɗauka na haramta ayyukanta ya fara aiki a ƙarshen wannan wata na janairu da muke ciki hukumar ta unrwa ta faɗa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa da ta fitar cewa lokaci ya ƙure na yiwuwar dakatar da ayyukan hukumar wanda dakatar da ayyukanta na iya hana ta gudanar da hidima ga miliyoyin 'yan gudun hijiran falasinawa sanarwar ta kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ba ta shirya mai gurbin hukumar ba kuma dole ne majalisar dokokin kenneset wato majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye matakin da take son ɗauka na haramta hukumar abin lura a nan shine a ranar 28 ga watan oktoban shekara ta 2024 da ta gabata majalisar dokokin isra'ila ta amince da wasu daftarin ƙudurori guda biyu na farko ta hana aikin hukumar unrwa a haramtaccen ƙasar isra'ila kuma an shirya ganin dokar ta fara aiki a cikin watanni uku bayan amincewa da ita yayin da daftarin doka ta biyu ya buƙaci kawo ƙarshen duk wata mu'amala da haramtaccen haramtacciyar kasar isra'ila take yi da hukumomin majalisar ɗinkin duniya wanda ya soke dukkanin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu a kansa a baya a cewar kamfanin dillancin labaran kasar jamus majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matuƙar damuwarta game da amincewa da waɗannan dokoki inda ta yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta kyala hukumar unrwa shigaba da ayyukanta da kuma mutunta dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a wata sabuwa kuma hukumar unrwa ta bayyana cewa falasinawa rabin miliyan ne a zirin gaza suke fuskantar hadarin ambaliya wata mai magana da yawon hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta jaddada cewa kusan rabin al'ummar gaza na cikin hadarin nutsewa a cikin ruwan sama ƙarƙashin yiwuwar bullar ambaliyar ruwa a yankin jaridar financial times ta ruwaito wata mai magana da yawun hukumar ta unrwa tana cewa mutane rabin miliyan a gaza na cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa da zarar ruwan sama ya fara sauka a yankin gaza kakakin ta kara da cewa an kwashe watanni shida ana atisayen motocin dakon kaya 33 dauke da katifu a kusa da kan iyaka da masar saboda takunkumin da aka kakaba musu kan batun shigar da kayayyakin jin kai cikin yankin gaza mai magana da yawun hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa mazauna gaza da ke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki suna fuskantar karin hadarin cututtuka a lokacin sanyi sannan hukumar ta unrwa ta yi gargaɗin karuwar mutuwar ƙananan yara a gaza saboda sanyi kuma ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargaɗin karuwar mutuwar yara ƙanana a gaza sakamakon tsananin sanyi da rashin matsuguni wannan yana zuwa ne a cikin wata sanarwa da hukumar ta unrwa ta fitar a 'yan makonnin da suka gabata dangane da jarirai da suka daskare har suka mutu a gaza sakamakon tsananin sanyi. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis tara ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 103 da suka gabata a rana irin ta yau. Wato tara ga watan Janairu na shekara ta 1922 aka haifi Ahmad Sekou Toure shugaban kasar gini a yammacin nahiyar afirka ahmad ya fara gwagwarmaya da turawan faransa 'yan mulkin mallaka tun yana matashi da kuma ƙuruciya amma shekara ta 1952 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar demokuraɗiyya a ƙasar gini sannan kuma ya ci gaba da gwagwarmaya ta samarwa ƙasarsa 'yancin kai da zaman lafiya da ƙarshe dai ƙasar gini ta samu 'yancin kanta shekara ta 1958 sannan kuma shekara guda bayan haka ahmad seku Ture ya zama shugaban kasar gini a lokacin mulkinsa ya gina kasar ta gini sannan kuma ya sanya kasar ta shahara a duniya ahmad seku Ture ya rasu a shekara ta 1984 a kan kujerar shugabancin kasar kuma a lokacin shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta oeu masu saurari ko kun san cewa shekaru 65 da sa gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta sittin. aka fara aikin gina madatsar ruwa ta aswan a kasar masar a kan kogin nilo shugaban kasar masar na lokacin wato jamal abdul nasir ne fara shirin gina madatsar ruwan sannan kuma ya bayyana hakan a shekara ta 1953 kasashen yamma sun bayyana aniyar tallafawa aikin amma bayan da jamal abdul nasir ya shelanta kwace iko da mashigar ruwa ta suez shekara ta 1956 kasashen burtaniya faransa da kuma haramtacciyar kasar isra'ila su kaddamar da yaƙi a kan kasar ta masar daga wannan lokaci ne kuma sai jamal abdulnasir ya koma ga tarayyar soviet domin samun tallafi na kudade da kuma masana wajen gina madatsar an kuma fara aikin a rana irin ta yau madatsar ruwa ta aswan tana daga cikin yankuna da ke kudancin kasar masar sannan kuma tana da tsawon mita ɗari da goma sha 114 kuma tana da tsawon mita 3,600 sannan kuma bayan kammala aikinta tana samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 2,100 kamar yadda kuma aka samar da wuraren noman rani masu yawa da kuma hanyar da za ta wadata kasar da abinci. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata rana irin ta yau aka fara zanga-zanga mafi girma a birnin kum a tsakiyar kasar Iran wanda daga wannan lokaci ne kuma zanga-zangar ta watsu a fadin kasar kuma ba tare da an ankara ba wannan ya jawo sanadiyar faɗuwar gwamnatin sarki sha shekaru biyu bayan haka wannan zanga-zanga ita ce mafi girma wadda aka taɓa yi a kasar iran tun daga shekara ta 1964 jami'an tsaron sarki sha sun tarwatsa zanga-zangar ta kum tare da kashe malamai da kuma mutane da dama amma kuma ba su iya murkushe ta ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairu na shekara ta 1969 a yayin da aka daga tutar amurka a yankin mashigar ruwa ta panama hakan ya jawo mummunar tarzoma da kuma nuna kyama ga amurkawa a kasar ta panama lamarin da ya sanadin kashe mutane da kuma jikata wasu da dama bayan da sojojin amurka suka buɗa wutar bindiga akan mutane a lokacin yakin duniya na biyu amurka ta kafa sansanonin soji a yankuna 134 na panama inda kuma ta mame kasar da karfa-karfa a shekara ta 1947 adawa mai tsanani ta yi karfi sannan kuma al'ummar kasar panama sun shiga gwagwarmaya da turjiya wanda hakan ya tilastawa gwamnati kawar da sansanonin sojin amurka daga kasar da ƙarshe dai a shekara ta 1999 alatilas amurka ta janye daga muhimmiyar mashigar ruwa ta panama wanda kuma hakan ya hada da tekun atlantika da pacific masu saurare ko kusan cewa shekaru 233 da sa gabata a rana irin ta yau tara ga watan janairu na shekara ta 1792 aka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin daular usmaniya da rasha tare da sanya hannu akan wannan yarjejeniya yaƙe-yaƙe a nahiyar turai a ƙarni da goma sha takwas sa kawo ƙarshe an fara waɗannan yaƙe-yaƙe ne watan agustan shekara ta 1787 inda dole usmaniya ta shelanta yaƙi a kan ƙasashen rasha da austria yayin da waɗannan ƙasashe biyu kuma suke ƙoƙarin raba dolar usmaniya a ƙarshen yaƙin rasha ta mamaye yankunan dolar usmaniya waɗanda suka haɗa da yankin crimea da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da sa gabata rana irin ta yau aka yi yunkurin kashe sayid muhammad khamenei dan majalisar shawarar musulunci ta kasar iran yunkurin da bai nasara ba ba nasarar jun juhalin musulunci wasu kungiyoyi masu adawa da jun juhalin sun yi kokarin kawar da muhimman mutane waɗanda suke da tasiri wajen jagorantar jun juhali shekara ta 1981 tana ɗaya daga cikin shekaru waɗanda aka kashe manyan mutane a cikin kasar iran waɗanda suke da tasiri a ɗaya daga cikin waɗannan hare-hare da ƙungiyar mko ta yi ƙaddamarwa hujjatul islam said muhammad hamna'i dan uwa ga jagoran jin juhalin musulunci na iran ayatollah said alhamna'i kuma wakilin al'ummar mashad a majalisar shawarar musulunci ya tsallake rija da baya a lokacin da mko suka kai masa hari a wannan lamari dai ya samu raunuka sakamakon harbin da 'yan bindigar suka yi masa amma kuma biyu daga cikin masu tsaron lafiyar sa sun rasa rayukansu. su آموزش زبان فارسی koyi هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a yau da yadda allah ubangiji za mu shiga cikin darasi na ashirin ne kuma muna kara tantar da masu saurari cewa za su iya samun wannan matane na koyi harshen farisanci a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata a yau a cikin shirin namu za ku ji cewa mahaifin ramin baya da lafiya akan haka zai zo birnin tehran domin yi masa magani a wata babbar asibiti saboda haka da baban ramin da mahaifiyarsa game da ya wasa a yau sun kamo hanya sun shigo jirgin sama daga birnin shiraz zuwa tehran saboda haka ramin ya kama masu wuri a wani katafaren otel da ke cikin birnin tehran saboda haka domin jin yadda ta kaya bayan isowar mahaifin ramin zuwa birnin tehran sai a kasance tare da mu domin jin yadda lamarin ya kasance amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin. Alo. Hallo? John. Abin ƙauna. Ramin John. Ramin abin ƙauna. Ma hubim. Mu muna nan lafiya lau. Bad ni Yanayin mu ba laifi. To tori. Kai ya kake? الان ینزو نزدیک کسا کی یوشی شما می رسید کو زاکو ایسا برسیم مو ایسو نیم ربی ساعت sa'a Digar. Wani ko wata? nim sa'at rabin awa برای harafin da ke haɗa dangantaka tsakanin abubuwa biyu. Shoma Ku هتل هتل من نی جا رزرو کردم نه کاموری هتل آزادی هتل دین آزادی آدرس ادرشی شما کو میدونید کنسنی من میدونم نی نسنی ما می آییم مو منازوا مستقیم کیسه من می روم نی زن تپی من می بینم نی زنگ شما رو کو زن باشه نه پسرم بنا خدا حافظ الله یکی ای خدا حافظ الله کی To madalla an dai riga an ji kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Tunan take ba da ɓata lokaci ba sai mahaifiyar Ramin ta bugo masa waya. Take tambayar sa yana ina shi kuma sai ba ta amsa kamar haka. Alo. Alo. سلام رامین جان سلام مادر حالتون چطوره؟ ما خوبیم تو چطوری؟ بد نیستم الان شما کجایید؟ ما نزدیک تهران هستیم کی به تهران می رسید؟ فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید؟ بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم خوبه من هم به هتل می آیم شما رو اونجا می بینم باشه پسرم خدا حافظ خدا حافظ تو مادلا، این kuma sai a ونن sauraron wannan tattaunawa tare الو هلو الو سلام رامین جان هلو سلام علیکم رامین ابن کونه سلام مادر حالتون چطوره سلام علیکم ماما یا حالون کو ما خوبیم تو چطوری مو منا علی لو کی یا ککی بد نیستم الان شما کجایید؟ یعنی مو بله پی ینزو کنا اینا ما نزدیک تهران هستیم مو مناکسا در برن تهران کی به تهران می رسید؟ کو ایسو برن تهران فکر می کنم نیم ساعت دیگه به تهران برسیم اینا تنانن نن در ربن اوه زم ایسو برنن تهران من برای شما در هتل جا رزرو کردم هتل آزادی آدرس هتل رو میدونید نی نا مکوری. مو کوری ونی هتل هتل دین آزادی کنسان ادرشن هتل دین بله میدونیم ما مستقیم به هتل آزادی می آییم. ای eh, mun sani mu kai tsaye za mu nufi otel خوبه من هم به هتل می آیم شما رو اونجا می بینم دکیو نیما زنزو هتل دن زنگم کو اچن باشه پسرم خدا حافظ شکنن دانا الله یکیایی خدا حافظ Allah ya kiyaye. gama maganar ke da wahala sai ramin ya aje abinda yake magana da shi na wayar tarho ya sanya kayansa domin kama hanya zuwa hotel ɗin da mahaifansa za su sauka. Da fatan an je daɗin wannan shiri da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu yau sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu. Amma kafin lokacin muna ƙara tantar da masu saurare cewa za a iya samun wannan matani a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe musamman Muhammad Rajapur ne Abdullahi Salihu ke mako fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Música amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran jin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. a cikin shirin mu da ya gabata mun fara bayani ne kan batun najasa da hukunce su sai lokaci ya mana halinsa inda a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya Ina fama da cutar shi kuma a cewar likita dole ne a kaina kowane lokaci na dinga danna dasashin kuma dannawar yana sanya wajen ya yi baki kamar taruwar jini a cikinsa shin ruwan da ya shiga baki na kuma ya haura kan wurin wannan dasashin sannan ya fita yana matsayin najasa ne amsa hukuncinsa yana nan akan tsarkinsa tambaya hakika an cire mini haƙori kuma zubar da jini ya tsaya sannan a halin yanzu ba na da masaniya shin yayin haɗiye abinci shin abincin yana shafar jinin ko kuma a'a kuma shin ya halatta haɗiye abincin idan kuma abincin ya najistu shin ya kasance bakin baya haɗiye abinci shin ya kasance bakin yana haɗiye abinci ne mai najisa amsa abinci a wannan tambayar bai najistu da najasa ba kuma haɗiye shi babu matsala sannan cikin farfajiyar bakin mai tsarki ne tambaya an daɗe ana yaɗa jita-jitar cewa ana yin kayan kwalliya ne daga mahaifar ɗan tayi waɗanda suke raba su da ita idan aka haife shi waɗannan kaya a wasu lokuta kai a wasu kayan kwalliyan irin su jan baki suna shigewa ciki shin wannan najasa ne amsa jita-jita ba dalili ba ne na tabbatar da najasar kayan kwalliya a shari'a duk abin da aka tabbatar da najasarsa ta hanyar ingantaccen shari'a to yin amfani da shi gare ku babu matsala kuma duk abin da ba a tabbatar da najisansa ba ta hanyar ingantacciyar shari'a to yin amfani da shi a gare ku babu matsala tambaya gashi yana faɗowa kan kowane tufa ko yankin kyalle wannan tabbas ne kuma yayin da tsarkake tufafi idan aka kalli ruwan kwanan za mu ga waɗannan gashi a cikinsa kan haka idan kwanan ya kasance yana cike da ruwa kuma yana haɗe da ruwan da aka yake zubowa daga famfo yayin da ake nutsar da tufar a cikin kwanan ruwan yana malala daga gefensa kuma saboda kasancewa waɗannan wannan ruwan hakan sai ya tsarkake wurin gaba ɗaya ko a yayin da nake cire tufafi yara mai ɗauke da najasa ina tsaftace wannan wurin da na cire tufafin ko da kuwa ya kasance bushashe ne domin ina cewa waɗannan gashi sun faɗa cikinsa shin wannan hattara wato ihtiyadi ya zama dole amsa idan aka sanya tufa a cikin kwano kuma ruwan famfo ya mamaye shi sannan ya rabu da shi ko aka fitar daga jikinsa to tufar da kwanan da ruwan da gashin da suka sha da suka rabu da tufar wannan wanda suke shawagi a saman ruwan sannan zubar da ruwan zuwa wajen kwanan to dukkaninsu sun tsarkaka kamar yadda duk gashi ko kura da ya fito daga tufar da ya najistu hukuncinsu tsarkakake ne kamar yadda duk gashi ko kura da suka fita daga tufar da ya najistu hukuncinsu tsarkaka ne sai dai idan yana da yaƙini na ya rabu daga wurin da ya najistu amma da zarar an yi shakka akan rabuwar wurin da ya najistu ko shakka kan najistuwan wurin da ya rabu da shi ba wajibi ba ne yin hatara wato itiyaɗi kan haka tambaya menene gwargwadon danshin da ke wajabta ɗamfaruwa daga wani wuri zuwa wani abu na daban amsa abin lura a damshi da yake tashi daga wani jika zuwa wani jikin wani abu na daban yayin shafarsa shine idan jikan najasan ta haɗu da jikan wani abu na daban tambaya menene hukuncin tufafin da aka bayar ga shagunan wanke tufafi a fuskar tsarkinta kuma ya kamata a ambaci cewa tsirarun mabiya sauran addinai ma'abuta littafi a wato ahal kitabi suna ba da tufafinsu ga waɗannan shagunan tufar a wanke da busarwa tare da sanin cewa wasu waɗannan shagunan wankin suna amfani da sinadarai wajen wanke tufafi na mutane gaba ɗaya a haɗe a nan menene hukuncin tufar da aka kai wankin amsa tufafin da aka bayar ga shagunan wanki da busarwa idan babu najisa a tufar za a iya yin hukunci da tsarkinta bayan dawo da ita daga wajen wankin bayan cuɗayyar tufafin da na mabiya tsirarun addinai ma'abuta littafi baya wajabta na jistuwar tufar musulmi don kai su shagunan wanki. Tambaya, shin tufafin da ake wankewa da injin wankin gida wanda yake gudana da cikakken aiki da kansa yana tsarkake tufa ko a'a yadda wannan na'ura ke aiki shine kamar haka a matakin farko da yake wanke tufafi da foda na wanki yana zubar da dukkanin ruwan wankin da kumfa ruwan wankin daga cikin injin wankin kuma yana wanke injin domin fitar da daudar cikinsa sannan yana wanke tufafi sau uku da ruwa kaɗan sannan ya janye ruwan wankin tufar zuwa waje muna buƙatar bayani shin tufafin da aka wanke su ta waɗannan hanyoyi sun tsarkaka ko kuma ba su tsarkaka ba amsa a cikin tsarkake tufafi da injin wanki na lantarki idan an wanke tufafin sau ɗaya bayan an kawar da ƙazantar jikinsa da ruwan da ke haɗe da ruwan kur hakanan idan ya kasance cikin na'urar mai tsarki ne kafin a saka tufafin kuma an wanke tufar sau biyu da ruwa kaɗan kuma an matse ta hanyar da aka saba to tufafin sun zame masu tsafta tambaya idan aka zubar da ruwa a ƙasa ko a cikin ƙaramin wajen wanki ko a banɗaki da ake wanke tufafi kuma da ruwan ya taɓa tufafin shin wannan tufar ya najistu ko bai najistu ba amsa idan aka zuba ruwa a wuri mai tsarki ko a kan ƙasa mai tsarki to idan tattatsar ruwan ya taɓa wani abu na daban to wannan abu mai tsarki ne idan kuma mutum ya yi shakku kan tsarkin wurin da najisarsa wannan tartatsin da ta so ta taɓa tufar ana mata hukunci da mai tsarki ne tambaya shin ruwan da ke kwarara kan tituna daga motocin dakon shara wanda wani lokaci warinsa yakan tashi kan mutane saboda iska mai ƙarfi ana ɗaukan shi mai tsarki ne ko kuma najasa ne amsa ana masa hukunci da mai tsarki ne sai dai idan mutum ya samu tabbacin yana ɗauke da najasa saboda cakuduwarsa da najasa tambaya shi ruwan da ke taruwa a cikin ramukan kan tituna mai tsarki ne ko najasa ne amsa wannan ruwan mai tsarki ne tambaya menene hukuncin ziyarar iyali da mutane da ba su damuwa da abin da ya shafi tsarki da najasa a cikin abinci ko sha da makamantansu amsa a dunkule dangane da abin da ya shafi tsarki da najasa duk abin da ba a tabbaci akwai najasa a cikinsa to ana masa hukunci da tsarki a zahirin shari'a tambaya muna fatan za ku yi mana bayanin hukuncin shari'a akan waɗannan matsaloli dangane da tsarki ko najasa na ɗaya jaririn da ake shayarwa na biyu yaron da ake shayarwa kuma yana cin abinci na uku mutum baligi amsa a dukkanin waɗannan halaye dukkaninsu masu tsarki ne tambaya menene hukuncin shakkun shafar najasa ga wani abu daga cikin abubuwan da suke da iyaka amsa idan najasa ta shafi wasu yankunan abubuwa to ba za a yi musu hukunci da dukkaninsu sun shafi najasa ba tambaya mutum ne yake sayar da abinci sai jikinsa ya taɓa damshin najasa mai dana kuma ba a san addininsa ba shin dole ne sai an tambaye shi game da addininsa ko kuma za a masa hukunci da ka'idar tsarki idan kuma ana da masaniyar cewa ba ɗan ƙasar musulunci ba ne iyaka dai ya zo ne domin yin aiki a cikinta amsa ba dole ba ne sai an tambaye shi addininsa kawai za a yi masa hukunci da ka'idar asalin mai tsarki dangane da abin da ya shafe shi kuma abin da ya shafi jikinsa na damshi na najisa za a yi masa hukunci da zahirin abin da ya bayyana tambaya idan ya kasance ɗaya daga cikin ɗan uwa a iyalai ko mutum yana yawan zuwa gidanmu kuma baya damuwa da tsabta na tsarki da ƙazanta na najasa idan ya kai ya kai duk kayan gidan duk kayan gidan da kayan aikin da suke cikinsu sun zama masu najasa inda ba zai yiwu wanke su da tsarkake su ba a nan menene hukuncin wannan lamari a bisa wannan lamari ta yaya mutum zai kasance mai tsarki musamman a cikin batun sallah da ake buƙatar tsarki a cikinta saboda sharaɗin ingancinta menene hukunci a wannan lamari amsa baya waje ba a tsarkake dukkanin gidan don haka ya isar wajen ingancin sallah tsarkin tufafin mai sallah da wurin sanya goshin mai sallah kuma najisar gida da kayayyakinsa baya wajabta kiyaye tsarkin komai a gidan wajen sallah da suka hada da abinci da abin sha masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shi da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake da da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci music masu raro kada a gaji har yau dai barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan hiran da muka faro da shehun malami muhammad salih zari daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da waɗannan haƙoƙi na addinin musulunci malamin yana yi mana fassarar littafin imam zinul abidin ne nan imam husaini alaihi salam da littafinsa mai suna risalatul hukuk wato saƙon haƙoƙi yau kuma malam zai fara mana sabon babi ne kan haƙƙin gani da yadda haƙƙin ba zai tozarta ba yau za mu tashi akan haƙƙul basar haƙƙin da ya rataya a gare ka a wuyanka kai ɗan adam wanda allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin dole ka kiyaye dangance da wace gaba ganinka kina mun ji harshe mun ji ji to yanzu muna akan gani sai maulana ali zainul abidin alaihi salam ya ce wa amma haƙo basrika fagadtuhu amma la yahillu laka wa tarku ibtizali illa li ibratin tastaqbilu biha basran aw da biha ilman maulana ali zainul abidin alaihi salam yake cewa haƙƙin ganinka ko in ce haƙƙin idonka a kanka kai ɗan adam wanda wajibinka ne dolinka ne ka kiyaye ka ba wa ganinka wannan haƙƙin in ba ka kiyaye ba in ka tozarta haƙƙin gobe lahira ya shari'a da kai husuma da kai a gaban Allah ta'ala to haƙƙin idon ka ne ka rufe shi ganinka ka rufe shi ya zama ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba kar ya zama kana sake ma ganinka ragama kana lekon asirin mutane kar ya zama kana sake ma idon ka ragama kana kallon abin da bai halatta gare ka ba kuma ka zama ba za ka ba idon ka dama ba a wajen kallace-kallace na banza da yofi sai a wuraren da abin da idon zai kalla to zai ba da wata ibra abin lura wadda za ka samu wani abun lura a nan dangane da abun da ka kalla wanda ya kai ka ga sanin girman Allah ta'ala so nawa Allah ta baraka wata ala yake kiran mu a yanzuru na ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ardi kaifa sutihat Allah so nawa yake nuna mana wannan ce me yasa ba za ku tsaya ku duwar ku kallo ba ku duba ku dubi halittan nan ta Allah ya Allah ya samar da su to ya zama duk abun da zaka kalla da idonka ya zama zai kai maka saƙo ne a zuciyarka wanda da wannan za ka fahimci ka san girman Allah ta'ala ka gani imomin da Allah baraka wa ta'ala ya lullube ka da shi ko ka gode wa Allah ta'ala ya zama duk wani abin da zaka gani ya zama maka darasi ne kai kake ɗauka don ka samu ilimi da wannan abin da ka kalla ko gargadi fa innal basra babun lil itibar yace saboda me ido ƙofa ce hanya ce wadda ta ake iya lura da komai sai ka dubi halittar Allah ta'ala da ya shimfiɗa da ya yi a doron ƙasa da sararin sama kai sai ka dubi abun da Allah ya samar a gangar jikin ka tukuna sannan za ka san girman Allah yara in yau gobe yara to madalla muna kada shida masu rawar da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH da birnin Tehran wanda yake karkashin Hausa TV. Malam zai ci gaba da yi mana bayanin haƙƙin gani ne kan abin da ya kamata a kalla da abin da bai kamata a kalla ba. Wanda tanan dole za ka sallama cewa kai ba kowa ba ne dole za ka sunkuya a gaban fadar Allah ka masa godiya da ido ake kallon wannan to yi amfani da idanunka da ganinka a wajen kallon ababen da za su ƙara maka kusanci da Allah ta'ala haka inna lil basari haqqan alal insan ido yana da haƙƙi a ka kai ɗan adam menene haƙƙin shine ka rufe idon hashbahu anin nazri ila ma Allah ka rufe idonka ka kare idonka ya zama ba za ka taɓa kallon abin da Allah ta'ala ya haramta ba wannan haƙƙi ne na idonka da ya rataya a wuyanka wanda kallon abin da bai halatta ba huwa miftafun miftaful wulush fiktirafil zunubi wal asam kallo da ido kinan ido wata ƙofa ce wata hanya ce wata ita take buɗe ma zuciya ƙofar shiga zuwa kinkimar manya-manyan zunubai da sabon Allah. Kaga ɓarawo ba zai yi sata ba sai ya kalla, mazinaci ba zai yi zina ba sai ya yi kallo, da dai makamanta irin wannan. Mai hassada ma da kallo yake yin hassada, duk sharri da ka sani, to sai ido ya kalla tukunna zuciya ta amsa. sannan sauran gabbai su tabbatar da ba a kallon ba fa don haka yi ƙoƙari ka kiyaye ka tare ka rufe ƙofar ganinka kar ya kai ka ga kinkimar miyagun zunubai don haka fayan bagi lil muslim an ya gudda basrahu wa amma la ya lahu wajibi ne ga musulmi inda har ka amsa sunanka na musulmi to wajibinka ne a same ka kana iya rufe idonka abadan ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba ka ne ka kiyaye wannan wa yanzur ila mawadi li'ibr liyastafi da minha fi bana'i shahsiyatihi kuma ka yi amfani da ganinka a wajen kallon abin da zai ƙara kusanta ka ga sanin Allah ta'ala da godiya ga Allah akan ni'imomin da ya yi maka wanda ta wannan za ka samu gina shaksiyarka ka zama mutum nagari ka kalli halin da wani ya fada a cikinsa ba don ka yi dariya ka ji daɗi ba mara kyau a don kai ka ɗauki darasi ka kiyaye kanka don gobe sannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ganinka a abun da zai kai ka ga samun fa'ida ribanta ribantuwa a sha'ani ilimi wanda da shi za ka samu tace zuciyarka kuma ya amfane ka ya amfani al'ummarka ya amfani ka ya amfani iyalinka ya amfani gidanka ya amfani makwabtanka ya amfani al'ummarka to kai amfani da ganinka ta wannan hanya masu raro ga shi dai malam ya koro bayanin idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan mako a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga shehun malamin namu muhammad salih lizare babban malamin ahalul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya kara wa malamin lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ta kun ga irin haka shi ne mai kyau irin haka Allah na so sannan kuma manya na Don matasa bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin to kamar yadda muka ambata a ƙarshen jigon baya na rawar da matasa suke takawa a cikin harkokin tattalin arziki to a wannan karan shirin namu zai buɗe wani sabon jigo ne wanda shine tanadi da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin su fuskanci rayuwar take gabansu. da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance. wani karin magana da hausawa suke yawan ambatawa shine cewa yara manyan gobe ne sai dai a fili yake cewa wannan goben ta fi kusa da matasa da samari saboda haka su ne waɗanda suka fi buƙatuwa da zama cikin shiri da kuma yin tanadi domin fuskantar rayuwar ta gobe kuma abu ne da yake sananne cewa kowane zamani yana da ƙalubalen da yake da shi wanda sha bamban da zamanin da ya gabace shi shirin namu ya fara tuntuɓar malam hafiz muhammad sa'id manazarci a cibiyar ilimi ta da take a birnin ƙum a nan iran ya fara yi mana bayani akan mahangar musulunci dangane da fahimtar zamani da kuma yin abin da ya dace a cikinsa. بسم الله الرحمن rahim وصلى الله ala Muhammad wa alihi at game da samari akwai ayoyin Kur'ani da ruwayoyi masu yawa da suka zo sannan kuma mafi muhimmancin abinda darussa suka zo da shi daga hadisai da sauran wato hikimomi na malamai shine na farko tarbiyyar kai su ma'abuda su samari su kula da tarbiyyar kansu tarbiyyar nan ta kansu ita ce za ta zamanto ta taimaka musu wajen ɗaukar nauyin iyali da za su fuskanta nan gaba da kuma al'umma bayan wannan to tunda kowanne mutane 'ya'yan zamanin su ne kuma ladabin zamaninsu wani abu ne da ake bukata su san shi to suna bukatar ilimi wato wajen gina kansu suna bukatar ilimi wanda shi da wannan ilimin ne zai zamanta sun san ubangijinsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san zamaninsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san hukunce-hukuncen da ya dace a wannan zamani nasu wanda ubangiji ya dora musu to ta fuskacin ilimi a kenan ta fuskacin kuma aiki sai da wannan ilimin zai taimaka musu sanin menene ya dace su yi wato idan da ilimi sun gina tunaninsu da hankalinsu to da aiki kuma za su gina ruhinsu da zukatansu wannan ilimin da ya still yana da wani bangare har ila yau wanda yake bangaren jiki da shine za su san kuma menene ya dace da jikinsu da lafiyar jikinsu to idan suka hada wayannan abubuwa uku suka gina tunaninsu da ilimin da sanin menene daidai da wanda ba daidai ba a aikace kuma suka ɗabbaka wannan ilimi domin zama sun kiyaye gina zukatansu da ruhinsu a yayin da kuma jikinsu ya zamanto har ila yau yana da cikakken lafiya ya kubuta daga aibobi to wayannan abubuwan za su taimaka musu a haifar da saurayi na gari idan aka samu saurayi na gari to shine wanda zai zamanto idan yana da iyali sai ga ya zamanto wato yana cikin iyali na gari a cikin iyalinsa idan mutanen unguwa ne sai ga ya zama na gari a cikin mutanen gari ya zama amfani a wurin su ya ma amfanar da su dan al'umma ce aka ba shi masuliya a ciki to sai a ga ya zama mutum wanda yake babba mai gudunmuwa mai ba da gudunmuwa a cikin al'ummarsa wanda zai kai ta zuwa ga tudun mun tsira wannan wato dangane da abubuwan da ya kamata a wannan zamani yanzu su samari su shagaltu da shi su kuma himmanta akan su kenan sanin kawukan su mataki na farko sanin hakokin da yake kawukan su sanin hakokin da yake kuma kansu na wani sanin haƙoƙin ubangijin su wannan kuma ba zai yi ba gaskiya sai da gashin bayan tafiya duka shine ilimi a wannan zamani a kowane zamani. ta fuskar tattalin arziki wanda ɗaya ne daga cikin muhimman ginshiƙen rayuwar yau da kullum da akwai buƙatar yi wa zamanin cikakkiyar fahimta da sanin yadda yake tafiya domin a iya shiga a dama rawa a cikinsa kamar yadda ya dace. Malam Bello Alba wani malami ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa wacce take a garin gumel ya yi mana bayani kamar haka wato samari lallai su ne ginshikin kowace al'umma na kusan kowace nahiya saboda su ne masu ƙarfi da kuzari a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da kuɗaɗe da kuma ayyukan yi gaba ɗaya da kuma ci gaban ƙasa saboda haka su ne kamar zuciyar kowace al'umma idan muka dawo duniya hausawa lallai ko da a najeriya ba ma a duniya ba an bar mu a baya saboda kasantuwar ilimi na zamani da ya zo ya canza yadda rayuwar mutane take ta da can da kuma ta yanzu idan mutum yana so ya rayuwa yanzu irin ta zamani babu makawa lallai sai ya rungumi ilimin zamani ta kowace fanni sannan kuma ya zanto ko da tarbiyya ta gida dole ne yadda za a yi ta sai ta yi daidai da zamani idan har ana so a samu maslaha a samu ci gaba misali in ka duba da a najeriya za ga kudancin ƙasar nan shine ya fara karɓar misali ilimin boko wannan ilimin bokon ya yi tasiri al'adun mutanen da kuma zamanin su na zamantakewa musamman in ka ɗauki kamar ɓangaren yarbawa za ka ga cewa kusan a najeriya gaba ɗaya sun yi fice ta kowane janibi yanzu kusan kashi tamanin na eh, masana'antu da suke Najeriya kusan sun karkata ne a nan bangarorin sannan kuma za ka tarar bankuna mafi yawancin manyan ofisoshinsu suna Legas ba don komai ba saboda da matasan da al'umma da gidaje mutane sun rungumi ilimin zamani ta kowane fanni har ta kai ta kawo zaka ga kamar ni dan zaman da na yi a can za ka ga mai tireda ta za ka ga yar trader wadda jarinta bai taka kara karya ba amma za ga tana da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan sai sun yi firamare sun yi sakandare wasu ma har sai sun tura 'ya'yansu jami'a kai akwai waɗanda za ga har ƙasashen waje suna yin adashe da abin da ya kai ga haka domin su tura 'ya'yansu su sami ilimi wanda yake kyakkyawa to wannan ya yi tasiri kaga ya canja al'adar mutanen da ta yadda da maimakon su ajiye yara su ringa zuwa gona ko suna wasu ayyuka Eh, an wayi gari idan karfe takwas ta yi na safe zaka ga ba yaro wanda ya isa zuwa makaranta ni dai ban taɓa gani ba ɗan zaman da na yi na yan shekaru kaɗan a can za ka ga idan karfe takwas na safe yi ba za ka tarar da yaro wanda ya kai misali shekara biyar a gida ba ba yaron da za ka gani ka aika saboda duk wani yaro da ya isa shiga makaranta ya tafi saɓanin a arewacin najeriya da za ka taranto ishu na almajirci har yanzu da kuma ma har yanzu mutane suna kyamar ilimin boko ta yadda za a ja makarantun gwamnati babu kayan aiki babu komi ba ma isassun malamai ba kayan aiki amma iyaye da al'umma sun yarda da haka har ila yau Malam Bello Abba Ahmad ya ci gaba da yi mana bayani akan ƙalubalen da yake gaban samari da matasa musamman ma dai Hausawa kuma na arewacin Najeriya inda ya ce. Ƙalubalen da yake kan matasa musamman ma a arewacin Najeriya shine zanto ba da himma wajen neman ilimi musamman na zamani saboda yana da matuƙar mahimmanci duk duniya yanzu a ake ta zama ƙauye ɗaya. To idan ku kuka zauna ba ku rungumi ilimi ba to za ku zama bayin waɗanda suka runguma ne kamar yadda muke gani yanzu a najeriya kusan za ka ga ta masana'antu ta fannin bankuna ta mai komi ma za ka tara haka ta kasuwanci. saboda kasuwanci ma ya canja yanzu kasuwanci ake na ilimi da harkar yanar gizon nan saboda haka idan al'umma musamman na hausawa muka ce irin rayuwar da a nan har yanzu magana nan da nake da kai <clears throat> za ka ga mutum ya yi PhD amma ya tura 'ya'yansa almajirci to kaga wannan ya saba wa tunani sannan zama aiki na kara zube zama wanda babu tsari wani mai hikima yana cewa duk wanda ya zauna bai da wani plan bai da wani tanadi to lallai ya yi tanadin da zai rusa rayuwarsa gaba daya kenan ya kamata yanzu duniya hausawa da zaman kashe wando da ake da kuma irin abin nan rashin ko in kula da iyaye suke na ba da tarbiyyar 'ya'yansu za ka ga har yanzu ana yin daba misali in ka je birane kamar irin su Kano har yanzu wai a wannan zamanin iyaye sun yadda 'ya'yansu ya zanto sun shiga daba ko sun shiga farauta ko kuma irin 'yan banga siyasa wai shi ma duk wannan sana'a ne da irin su sai da fetur a gefen hanya duk wannan ni ina ga abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa har yanzu lallai hausawa an ban mu a baya wanda ya kamata musamman matasa ni la'akari da cewa yanzu duniya ta canja eh, idan mu ko mu canja ba to lallai duniya za ta yi gaba ta najeriya ta banmu ta afirka ta banmu to nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin ba don ya zo karshe ba domin ko za mu ci gaba a lokaci na gaba daga inda muka dasa aya ɗin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a kasance cikin ƙoshin lafiya har zuwa wancan lokacin. sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan batun kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasar Chadi da kuma Faransa. Za mu ji dalilan da suka sa hakan ta faru. da kuma waɗanda za su amfana da yin hakan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a hukumance ƙasar chadi ta sanar da kawo ƙarshen alaƙarta ta tsaro da ƙasar faransa a ranar 29 ga watan nuwamba na shekara ta 2024 da ta ƙare zaɓar wannan ranar yana da nashi muhimmanci saboda ya yi daidai da zagayowar lokacin samun 'yanci daga faransa wato rana 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1958 kuma bayanin da mahukuntan ƙasar suka faɗa cewa suka yi matakin yana a matsayin kaiwa ne ga samun cikakken 'yanci ƙasar ta chadi dai ta ɗauki wannan mataki ne bayan sa'o'i kaɗan daga ziyarar da ministan harkokin wajen faransa jean-noel barot a wannan ƙasa wacce tsohuwar ƙasar da ta yi mata mulkin mallaka ce ɗaukar wannan matakin da ƙasar ta cadi ta yi ya biyo da tambayoyi a kan yadda alaƙa ta da faranta za ta kasance a nan gaba idan muka yi dubi ga tarihin alaƙar ƙasashen biyu ƙasar chadi kamar yadda wani farfesa na jami'ar portsmouth ya bayyana tana a matsayin cibiyar ginshikin siyasar faransa a cikin yankin tsakiyar afirka kuma tare da cewa ta samu 'yanci tun a shekara ta 1960 sai dai duk da haka ta ci gaba da zama ɗamfare da tsohuwar ƙasar da ta yi mata mulkin mallaka ta fuskokin tsaro da soja ta hanyar wato jejjenoyin da suka kulla su. daga cikin waɗannan jejjenoyin da akwai waɗanda aka kulla a shekara ta 1960 da kuma ta 1961 da kuma ta 1967 sai wacce aka yi a shekara ta 2019 waɗannan yarjiyoyin dai sun baiwa paris fifiko daga ciki da akwai haƙƙin yin amfani da cibiyoyin soja da take da su a kusa da babban birnin kasar injamina hakanan baiwa faransan haƙƙin yin shawagi da jiragen ta yaƙi a sararin samaniyar wannan ƙasa a madadin haka ita kuwa faransan za ta riƙa baiwa sojojin chad horo da kuma wasu makamai za ta ba su za kuma ta riƙa aikewa da masu bayar da shawara ta fuskar soja da bayar da taimako na kayan aiki idan har ƙasar ta fuskanci wata barazana daga waje hakanan kuma taimakawa wajen tabbatar da tsaro a cikin gida sai dai kuma waɗannan yajinoyin sun zama wata ƙafa ce a gaban faransa domin shiga da tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasa wato chadi a wani rahoto na shafin watsa labaru na african argument an bayyana cewa chadi ƙasar da faransa ta fi tsoma baki a harkokin cikin gidanta ce idan a kwatanta da sauran ƙasashen afirka faransa tana shiga da sojojinta hatta a cikin rikice-rikice na cikin gida a ƙasar ta chadi ta kuma taimaka mata wani lokaci in tana rikici da ƙasashe makwabta ga misali a lokacin da tsohon shugaban ƙasar chadi idris deby ya fuskanci tawaye a cikin gida sojojin faransa sun shiga cikin batun domin kare shi wannan ya faru a tsakanin shekara ta 1990 da 2021 a tsakanin shekara ta 2006 zuwa ta 2008 kuwa da aka yi 'yan tawaye masu tsanani faransa ta rika baiwa gwamnatin ƙasar ta chadi bayanai na sirri da ta tattara a shekara ta 2019 kuwa jiragen yakin faransa sun rika kai hare-hare akan 'yan tawaye ta kuma taka rawa wajen murkushe su idan za a iya tunawa a lokacin da chadi ta yaƙi da ƙasar libya ƙasar faransa ta taka rawa wajen taimakawa chadin wanda haka ya yi sanadiyar murƙushe sojojin ƙasar libya to wani fage na alaƙar ƙasashen biyu shine fagen faɗa da ta'addanci a cikin shekaru goma na bayan nan faransa tana ɗaukar chadi a matsayin muhimmiyar ƙawa a fagen faɗa da ayyukan ta'addanci musamman ma dai a yankin sahel ta yi amfani da bagiran da ƙasar ta chadi take a kansa wanda shine tsakanin sudan libya da niger da kuma nigeria wannan yankin ya zama cibiyar take amfani da shi a ƙarƙashin farmakin nan take kira da burhan na fada da ta'addanci kuma wannan yankin ya zama cibiyar da ƙungiyar nan ta boko haram ta rika cin karanta babbaka muhimmancin ƙasar ta chadi ya ƙaru saboda ƙaruwar ƙin nuna amincewa da ci gaba da zaman sojojin faransa a cikin ƙasashen yankin sahel da kuma ficewarsu daga cikin ƙasashen mali da burkina faso sannan daga baya ma da jamhuriyar nijar sai ya kai cewa ƙasar chadi ita ce mai muhimmancin da ta rage a wannan waje ga ƙasar ta faransa ta kai ma ga cewa a cikin kwatan satumba na shekara ta 2024 ma'aikata harkokin wajen faransa ta fitar da bayani take cewa faransa ba za ta iya jurewa fitaccadi daga ƙarƙashin ta ba a tsawon shekarun zaman sojojin na faransa a cikin wannan ƙasa an ƙulla alaƙa mai ƙarfi ta fuskar soja. To wani abu mai jan hankali shine sanarwa yanke hulɗar tsaro a tsakanin Chadi da Faransa ba shine abin mamaki na farko ba wanda ya zama labari a ƙasar chadi a baya an yi lokacin da shugaban ƙasar muhammad debi ya tafi ya kai ziyara zuwa ƙasar rasha inda ya gana da shugaban wannan ƙasa wato vladimir putin wanda an san shi da adawa da ƙasashen yamma musamman ma dai ƙasar faransa bayan amurka da ingila inda ya zamanto waɗannan ƙasashen suna faɗa da shi a ukraine abin da ya biyo baya shine ziyarar da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya kai zuwa injamina inda ya tattauna da mahukuntan wannan ƙasa a kan batun faɗa da ta'addanci da kuma baiwa chadi makamai domin ta yi faɗa da 'yan ta'adda wani matakin mai jan hankali da debi ya ɗauka shine na dakatar da ayyukan sojojin amurka a cikin wannan ƙasa a sansanin da suke da shi na heji kosi wanda hakan wani mataki ne mai jan hankali da yake nuni da cewa tamkar debi yana raba hannun riga da ƙawayensa nema a daidai wannan lokacin da alaƙa faransa da chadi take bunƙasa a gwamnatance al'ummar kasar suna nuna ƙin amincewarsu da kuma yin fushinsu akan ci gaba da zaman sojojin faransawa a cikin ƙasarsu a bisa wannan dalili za a iya cewa janyewar sojojin na ƙasar faransa a yanzu faɗuwa ce ta zo daidai da zama wato daidai da bukatun al'ummar ƙasar da sun sha fitowa kan titi suna nuna ƙin amincewa da hakan ta hanyar yin zanga-zanga da gangami hakanan ta dace da buƙatar mutanen yankin sahel da suka kifar da gwamnatocin ƙasashensu domin kawo ƙarshen tasirin faransa bayan harin da boko haram ta kai a shekara ta 2024 a ƙasar ta chadi wanda ya ci rayukan mutane 40 'yan adawa ƙarƙashin jagoransu muhammadu dode sun soki sojojin faransa saboda kansa wato sun kasa taimaka wa ƙasarsa wajen faɗa da ta'addanci don haka babu buƙatar ci gaba da zamansu a wannan ƙasa za a iya cewa ra'ayin 'yan ƙasa da suke nuna ƙin amincewa da zaman faransa da kuma 'yan adawar siyasa watakila ya yi tasiri wajen tunanin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a bisa wannan dalili za a iya cewa gwamnatin chadi ta zo ƙarshen alaƙata da faransa saboda ta sake daidaita sahu da kuma dubin yadda alaƙa ta za ta kasance da wasu ƙasashe. Masana na cewa da ƙasar Rasha ita ce za ta fi cin moriyar wannan yanke alaƙa da chadi ta yi da ƙasar Faransa domin dama ta shiga wasu ƙasashe na nahiyar ta Afirka musamman ma dai a wannan yankin Sahel domin taimaka musu a batun faɗa da ta'addanci da kuma cin moriyar korar ƙasashen turai da aka yi daga yankin. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda shirin namu yana da ƙwararren lokacin kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gayyata ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.